Kananan malaman da kuke karban kuɗaɗen mutane in kun musu aiki baya yi wato ga wani hanya duk wanda ka yi wa da yardan Allah aikinsa zai yi idan wannan ya zo wajen ka yace baya samun kuɗi ka yi mishi aiki ya samu kuɗi ka ɗauki wannan idan wani ne ya zo yace mata ta guje shi kana so tana so matan da kanta ta ji ka yi mishi wannan abu idan wani ne yanzu duk abin da ya samu yana wargacewa ka yi mishi wannan aikin da zan baka kai da kanka ne baka samun kuɗi ka yi wa kanka wani ya zo zai rena ma wayo ka taɓar da shi ka hallakar da shi har lahira ka yi wannan aikin bari nuna maka wannan shi ake kira ramli seju annabi yusuf yusuf ne sunan shi yusuf da kuran annabi yusuf ne ka gani Thank you. biyu a ɗaya ɗaya ɗaya biyu ɗaya karka ka gani so biyar ake rubuta jikin kendir so biyar ake yi shi a jikin kendir gashi ka gani to idan ka rubuta wannan abun so biyar gashi da shi ba ka rubuta sau biyar ba amma in za ka zo ka rubuta da sunan mutum ne mai shi ya neme ka da kansa za ka ba shi advantage kamun kamar ga shi yanzu haka kai ɗaya ɗaya to wannan sai ka yi shi haka haka sai ka yi haka ba ka yi haka ba sunan mai shi za ka saka tsakiya ne haka sunan mai shi za ka saka tsakiya kowane guda ɗaya za ka sa sunan mai shi idan ka gama in ka gama za ka kunna idan ka kunna kendir ɗin ka aji a kan tire ka bari ya kone in ya kone ya kare mai shi zai neme ka da kanshi haka zalika in ka kunna kan tire ko ka aji a kan binci yadda na aji yanzu ka kunna idan ya kone ya kare in gari ya waye in ka zo duba nan za ka ga babu kendir ka kunna zai daskare zai je kwanta a sama Za ka ga babu sirri nan yana da ƙarfi na macika ya fi fabutar tallazi ƙarfi wani wuri ka san ba sirrin da kai fabutar tallazi kafar da yasin yasin ka rubuta jikin allo a jikin allon ƙarfe ka daura akan wuta allon ƙarfen bare ya sanyi ba wanda ka sa sunan shi sai halaka illa bare taɓa bari ba allon bare ya sanyi ba saboda yasin ba na sakawa a wuta bane ba sanin malaman ƙananan malamai da manyan malamai sun fi juna akwai wani yana magana ya ce mun malam ga jama'a suna ta biyan neman biyan bukata suna ma magana a whatsapp kusan mutum dubu ɗari mutum dubu biyar saboda waya na guda biyu ne ɗayan wayan mutum dubu uku da ɗari hudu ɗayan wayan mutum dubu biyu da ɗari hudu da wani abu kusan mutum dubu biyar da wani abu Bana na buɗe whatsapp nasu me yasa kuma ina live ina yin bidiyo nace ce live da video a haka ka same ne yace eh na to ni ina jin daɗin wa'anda nake ba su suna yi wa kansu customer wanda yake zuwa wuri na, sai na yi niya zan bashi amsa saboda ina da hujja a yau idan ka yi magana da mutum yanzu kun yi magana ka ce mai kuɗin aikin ka kaza zai ce ka rage mai zai ba da rabi daga baya rabin aiki ya zai mai da mai ba ya gaya ma haka ba Za ka mishi aiki tsakaninka da Allah ka ba shi kayan aiki idan ya je in yi ga canji sai ya fara maka kwana-kwana ko kuma ya daina ma neman ka wani zai biya ka kuɗin ka duka ka yi mishi aiki in ya yi zai zo har gida ya ma halarci kamar wani wanda dan uwa wani dan uwa na na Niger saboda yanzu ya zama ɗan uwa na na mishi aiki sauran ya kai wata biyu ya kashe kuɗi matuƙa saboda mesa sefa ya kawo sefan da muka canja ya kama naira miliyan hudu da dubu ɗari shida mun mishi aiki na buga mai aiki na gama ya tafi da shi da magaram ne yake yana da garin da magaram da ya je garin su sai ya je aikin Allah ya bashi azurta saboda misa take ya samu wani kontoro daga magaram zuwa doso daga doso zuwa Agadez daga Agadez zuwa Algeria aikin da Allah ya bashi turawa ne suka bashi ko kuma larabawa ne ni ban sani ba abin da ya zo ya gaya mu Fes sun bashi motan hawa motan hawa sai fa miliyan talatin motan sahara ne to ana kiran motan beji wani sun ce pickup amma pickup ba irin na namu ba na sahara sabo dal ya yi aikin kamar sati ɗaya kuɗin da ya tara da yawa ne ya zo wuri na jiya da daddare billahi lazi kuɗin a kwali ya kawo yanzu haka zan iya haska maka kwalin kuɗin yana ciki naira ɗaya ban dauka ciki saboda ya kafin ya bani kuɗin ma ina da kuɗi to akwai wasu mahaukata ne sai su ce malamin bashi aiki yana live malamin bashi aiki eh yana yin bidiyoyi baya kula da mu ai na gaya maka na gaya miki sai dai in kece shashasha ko kai ne shashasha na gaya maka na ce karka kira ni a waya karka gomin gojiya karka bani kuɗinka saboda me yasa abun da ya kama hankali na shi zan yi in ya kama hankali na ranar da ka bani kuɗin ma ranar ma zan ma aiki in bai kama hankali na ba sai lokacin da na yi niyya ka gani to ka bar ni mana ka je gun wani malami mana ya kai ka tsaya kana gaya min banzan magana ka san ni waye hatta fa billahi lazi ko kai namiji ne ko nan wace ne irin kalmar nan ya sake shiga kunne na sai dai kan kiyama ban san me ubangiji zai min ba amma kai a duniyan nan ka shiga uku ba wai mutane zan tura ma ba fa su raunata ka ko su ɗauke ka ko su ma mugunta fa zan tura ma karnukan da Allah ya halice su ne wanda suke wa jahili bala'i innal kauma kenan shi zan tura ma ko kai dan waye ne idan kana musu don Allah ka daga hannu duk namijin da ya ji bidiyo na in yana musu in shi dan halak ne daga hannu kawai a whatsapp billahi lazi illahu ni kuma zan yanke hannu ko ya koma lahira hannun bare koma ba ran kiyama zai tasi bai da hannu ni ne Muhammad mai gida aiki na arziki na iya na tsiya na iya idan na yarda ni musulmi ne baka kai ne ba saboda abin da na karanta duk sanin ka duk malintan ka can gaya maka abun da loga ne baka san shi ba saboda baka karanta loga ba to ni Allah ya bani wa'annan abubuwan duka daga fes na karanta alqur'ani na zo na bari na koma fiki na bar fiki na koma loga tafsiri so nawa nake yi na zo na bar loga gaba ɗaya na koma hadisai na bar hadisai gaba ɗaya na koma samsul maruful kubra na bar samsul kubra sai na zo na sayar da ilul khairati shine mabuɗin kullin kudin duniya da shi karuna ya yi aiki akwai sunayen da annabi musa ya ba karuna wanda yake aiki da su allah ya azurta shi a ciki addu'an da annabi ya yi wa abubakar kasuwa ta addu'an da annabi ya yi wa abubakar siddiq yana cikin da ra'ilul khairati kai in baka sani ba ka bari ƙananan malamai sun addabi mutane da ƙaryen banza ƙaryen ofi wai eh, suratul waqiya suratul waqiya gaskiya ne saboda akwai abun rahira akwai abun duniya in kana so ka san me zai faru a lahira ko me ne duniya ka karanta suratul waqiya ce amma akwai sunaye wanda daban ne da suratul waqiya su in kai kawai Allah zai baka nasara saboda Allah ne ya faɗa gargadi nake magana idan kana son ranka ko kina son ranki ki fita a hanya in baki fita a hanya na bari raina ya ɓaci zafi ga abu zafi da na sani me yasa ma da kika shiga cikin mamanki ki zama ɓari ki zama ɓari ki zama jini da me yasa ma Allah bai halice ki ko da me yasa Allah bai halice ka in kana musu ka daga hannu abun da nake bukata saboda ina alfahari da sani saboda Allah ya bani an yanzu ban san nan gaba ba amma a yanzu zan iya zan iya tabar da kai Allah ne ya bani gun ubangiji zan nema ubangiji kuma ya yarda nayi halwa na fita hatara